ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون Hakika mun aiko manzanni da yawa gabaninka ya kai wannan manzo zuwa ga al'ummominsu, amma sai suka kareta su, suka cutar da su, sai manzannin suka yi hakuri akan kareta su da cutar da su. Daga cikin waɗannan manzannin akwai waɗanda muka baka labarinsu, daga cikinsu akwai waɗanda mu baka labarinsu ba. Baya yiwuwa ga wani manzo ya zo wa mutanensa da wata aya daga Ubangijinsa sai da ganin damar Allah. Don haka, shawarar kafirai ga al'ummominsu a kan su zo musu da ayoyi zalunci ne idan lamarin Allah ya zo da buɗi ko raba gari tsakanin manzanni da mutanensu to sai ya rabe tsakaninsu da adalci a hallakar da kafirai a tseratar da manzanni kuma a wannan matsayi ne da ake rarrabewa tsakanin bayi ma'abota batanci za su yi asarar kansu ta hanyar kaita ga hallaka saboda kafircinsu